sunana bashar alcina goyawa isa shugaban rundunar adalci ta kasa ne shi jihar sokoto a na ga ya dace da wannan bayani akan wannan yarinya hamdiya sidi wadda yake yan garin a cire ce a wannan local government a gabacin sokoto domin kiraye-kirayen da nake sha game da abubuwan da ke faruwa game da ita domin kamar da aka sani wasu sun san cewa na shigo cikin al'amarin wasu kuma ba su sani ba to babu shakka wannan yariya ta ya kalamu akan yanayi da halin da al'umma gabacin sokoto suke ciki da tabarbarewar tsaro da cin zarafin al'umma da ake ma al'umma kullum na jawo hankalin gwamnati da kuma gwamnan jihar sokoto na shi abin da ya dace to babu shakka wannan yariya tun daga waɗannan kalamu nata waɗanda sun ka nuna mu muna tare da waɗannan kalamu nata kuma duk wani wanda zai shigo domin shi tausaya ma al'umma gabashin sokoto game da irin hitina da tashin hankalin da muke ciki na yan bindiga na kalamu na wani alheri na wani jinkai to babu shakka muna tare da shi kuma shi ya samu ka shigo game da harkokin wannan yariya bayan wannan yariya ta yi wannan kalamu ita hangiya sidi aka ainihin kamata ta a garin a cida, aka je aka kai ta eh, eh, cari office. aka kawo ta ga hukumar 'yan sanda ta jiha wani shekari bayan kawo ta ta kwana aka kai ta gaba alkali kuma alkali ya yi bincike ya karanta mata daidaita, kuma ya da ita beli babu shakka alkali ya tausaya kuma muna sa rai idan aka ci gaba da shari'ar kuma alkali zai ci gaba da tausayawa saboda duk wata kwata ita wannan yarinya shekarun ta goma sha bakwai zuwa goma sha takwas bata daɗe da ƙara makaranta ta sakandare ba bayan ayi haka din ne tana ganin a cire din bayan an ba da ita beli tana gidan kakata ta hito da dare domin ta karbi waya shayi kuma wasu suka same ta suka kama ta suka ɗauke ta suka ta cikin keke da fef suka bubbuge ta ga ƙawawa da hannuwanta da jikinta suka kawo ta bakin road block na tashar lela suka yi da ita ana nan aka samu irin yadda aka same ta aka kai ta asibiti bayan an kai ta asibiti a ɗaya mata magani aka kawo muka samu labari muka garzaya gidan nasu muka isko ta kwance kawata da hannunta ba ta iya daga su kuma tana kwance tana halin jiya ba ta ma iya magana muka bi umarni daga ainihin magaisarta muka rubuta muka wata asibitin kuɗi jiya gaba ɗaya jiya ana tare da ita da likitocinmu da mutanenmu duka aka yi mata magani aka yi mata allurai aka yi mata gwaje-gwaje kuma aka yi mata hotunan inda aka tsammanin cewa ta samu kariya ko targaɗe na hannunta da ƙawarta Allah da da iko kuma ya bata lahiya mun ga cewa ba dace mu aje ta na asibitin ba ya kamata a ce mun kai ta wani wuri inda aka kulawa wanda yake cewa ga yadda ake neman rayuwarta bai kamata a ce an batta ana samun ta wani wuri ko an kuma ta san da inda take ba kai ta inda maga satta aka je aka kai ta wani wuri inda yake cewa yanzu tana da cikin koshin lafiya kuma tana shan magani wannan shi ne gaskiya al'amari game da wannan yari za mu zura ma ainihin hukuma ido ta mashara'anta domin ita shari'a idan al'amari na gaban ta, babu abin da za a cewa amma dai mun yi biɗi yunkurin shigowar ainihin ƙungiyoyi na duniya irin amnesty international da sauransu kuma sun muna alkawarin za su shigo mun ma tattauna da su kuma mun ba su bayani akan halin da take ciki ga abin da ya same ta wannan shi ne gaskiya al'amari game da wannan yarinya muna godiya kwarai da gaske sunana bashir altina bayawa isa shugaban rundunar adalci na ƙasa shi jihar sokoto